sayyidina anas ba ne, bane balle a ce baya son ya batar da kuɗi da yawa sa ya hau kan abu mai sauki wanda ba mai tsada ba yaje aikin haji wa haddasa sai ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hajja ala rahli manzon Allah yayi aikin haji akan abar sa, sarakumansa wa kanat zamilatu zamilatahu ita abar hawar ita ce jirgin kaya kago ita ce jirgin mutane ma'ana wannan abar hawar ita ce ta dauki kaya ita kuma ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ائتمرتم ولم اعتمر فقال يا عبد الرحمن اذهب باختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta ya rasulullah ya manzon Allah i'tamartu kowa ya samu aikin umra ni ban samu ba sai aikin haji ta aike ni ko dan dama da suka iso suka iso makka sai haila ya same ta ba ta da daman yi sai ya zamo ba za ta samu daman yin umra da haji ba sai ya zama aikin hajji ta dai za ta yi to da ta gama sai take ga manzo Allah yanzu kowa zai koma gida da bi ni na koma da ta sai manzon Allah ya tausaya mata sai ce ya Abdurrahman ka je ka dauke ta ku je ku fita wurin da yake halatta a dauko haraman umra ta dauko in ta zo ta yi umra ita ma ta je da nauki nan to mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari fa asqabaha ala naqatin fa atamarat sai ya dauke ta akan taguwa sai suka je ta dau niyan umra ihrami ta dau haraman umra ta zo ta yi umra bayan aikin hajji kenan to akan haka malamai suke cewa ba ba wanda yake da izini ya tilasta wa mutanen mu da suke zuwa bayan aikin hajji su je masjid Aisha at-Tan'im su dauko haraman umra wani suka ce ai wannan ita tilas ne kama ko kuma dabara kuka yi maimakon kai kai ka eh, kai azumi ko kai hadaya sai ka ba ka son kai azumin ka son kai hadaya sai ka akasa abin kai aikin hajji sannan ka je ɗauko umra hasili ba ka da hujjar da zaka tilasta wa mutane babu fadlil hajji al-mabruri yace babin da ke bayanin fadalan da ke cikin al-hajji al-mabrur to menene hajji al-mabrur shine manzo Allah ce al-hajji al-mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أن تنبئي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ولأيك نيتك أيك باكي كيا يتي قال كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إيمان بالله ورسوله yin ba da gaskiya imani da Allah da manzansa imanun billahi wa rasulihi wani e imani da Allah da manzansa ka ba da gaskiya da Allah da manzansa kila kuma maza sai aka ce sa'annan bayan imani da Allah da manzansa sai ne qala jihadun fi sabilillah yin yaki yi yaki don a tada addinin Allah a taimaka wa addinin Allah a wurin aikinka a shagonka a kantinka a kasuwancinka a kan teburinka a ofishinka a makarantarka a jami'arka a kasarka duk inda kake sai kayi gwargwadon iya abin da za ka iya yi in ba haka ba wata rana kuna zaune ba yaro da za ta hannunku kamar ABU Allah ne madaukakin sarki ga dama ya danka abu hannunka in kai sakaci kuna nan sai kun zo kuna kallanta kamar yadda kuke kallon wata jama'a kuna hadiyar yawo jihadin fi sabilillah yace yaki a cikin tada addinin Allah madaukakin sarki kila thumma maza sa'annan me sai manzon Allah ce hajjun mabrur hajji da aka yi ya zamo mabruri haƙƙin da aka yi mabruri shine hajjil mabruri shine dukiyarka halal kana da ilimi zuwa aikin haji ko ka tambaya ka je ka aikin haji kamar yadda manzon Allah ya ba da izini sa'an nan ba ka yi jima'i ba da matar ka nan, ba wai zancen jina ba dan yake man hajja wa lam yarfut wa lam yasuk malamai jima'i suka fassara al-rafat ka je ka saka hakuri ka sadu da matarka ba wai ki tashi daga kasan ko ka tashi daga kasan za ka je ka zina a kasan Allah dakin Allah ba fa yanzu ana kaiwa Allah hari ne ba ma jira ake sai ya kawo hari mai da mutum ba ana kai masa hari za mu je mu tarar da shi a dakin sa a cikin shaharul harami fi baladin harami a cikin aikin haji sai an yi azaba masa dan ma dan ne saboda martabar ilimi ya zube babu bambanci tsakanin malami da ke koyar da risala da muktasar a so tsakanin shi da malamin da ke tsafi ko yake tsubbu ko mai bazoka ko mai kasan kasar kowanne za su malami to da an ce musu malamai ne malami ya ce mashi ya ba shi nakali ya ba shi sa'a duniya duniya ba za a same ka ba sai da rashin imani sai da karfin hali sai sa sai a zo a baje alqur'ani a haukai a yi zina ko a yi riwati don a samu saboda an ba da wannan nakali malami ya ba da nakali malamai su ji ai duniya ba za a duniya a neme ki da hanyar banza kuɗi ma ba za a same shi sai da rashin imani sai dai aurar mutane ya aji yana za mata ba zai sadu da ita ba wai sai kai wani abu na rashin imani kana bakkanta mutane to sai kai ka samu duniya sai kai ka samu mulki sai kai ka samu duniya ai ba za a taba samu duniya ba ko dukiya ba sai an yi abin da yake ba daidai ba an ba da izini sai ka fuskanci eh, yamma kai sallah ko ko ka karanta alqur'ani ka saka cikin jini ko ko a'a a baje kudi a hau ayi liwati duk waɗansu abubuwa da ai malami ne ba da wannan nakali ba wai ka je kai zina ko ki yake zina ba fa a'a matarsa ka kasa hakuri ka sami ita shine aka ce falam yarfut Wa wa'annan duk baka yi su ba baka sangwami wani ba baka zolayi wani ba baka zalunci wani ba ka je da dukiyar dukiyar harat dukiyar ka halal malak sa'annan kai aikin haji yadda ake so ka dawo gida lafiya shine hajjul mabrur amma duk wanda ya yaudare ka yake ai aikin ka haji na nan zalincin ka na nan kudin haramun ka na nan duk wanda ya ɗebi kudin haramun ya je aikin haji wallahi ba shi da haji duk wanda ya zalunci duk azalimi matukan ba ka mai da abin da ka zalunta ba da za ka yi haji dubu ba za su kankare maka wannan laifi ba hadisin da ya zo shine hadisi al-abbas ibn al-nadas al-aslami mun la ta la haka ce wannan hadisi yana cikin zuwa da a bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsaya arafa ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah Allah ka yafi Allah kai kaza sai mala'ika zai ce Allah ya karbi addu'a ka yafi amma azzalimai Allah ba zai yafi musu ba tunda sun zalunci junan manzo Allah ya waye gari je Muzdalifa ya tashi yana ce yana ce yana ce aka ce malaika Jibril ya ce to Allah ya karbi addu'ansa yace ya yafe ma waɗanda ke da hakkoki a kansu hadisan duk da isai ne amma Imam Ibn Hajar aka tattara su duk aka ce za su zama hujja amma hasan sai malamai baki ɗaya suka ce ma'anan wannan hadisi shine duk wanda yake ya zalunci wani ya zo ya tuba taubatan nasuha sannan abin da ya zalunci mai ya fi karfin shi ba zai bai iya ya mai da ba har ya mutu aka ce su ne mai wata kila za ka shiga amma duk wanda ya baka fatawa yake ka zalunci mutane in ka je kai aikin haji wallahi da za ka yi haji dubu wannan zalunci yana nan sai ka mai da daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da nasoshi suka zo dama nasoshin a shari'ar musulunci sun kasu kashi biyu nassi wanda yake baya karban tawili da nafsi da yake karban tawili haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin nasara na jira yace ma za ta kuluna sai suka ce manzo Allah ma za ta kulu fi Isa inna marwa yace huwa Abdullahi wa ruhun minhu yace suka ce idan yakina haza ne sai suka ce manzo Allah nasara na jira nasara ne amma larabawa ne suna jin larabci ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne kake fada ne game da Isa sai manzo Allah ce huwa Abdullahi wa ruhun minhu sai suka ce izan ya na haza sai suka rataya da shubahan da ke cikin min hu min sai ta yi littabi'id wa littida ilgaya da yake suna da aqida da ta dace da tabi'idi sai suka ɗauki wannan ma'anar suka fassara abinda manzon Allah ya faɗa sai Allah ya saukar da aya yake huwa allazi anzala alayka kitaba. Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar ma da littafi minhu a cikin wannan littafi ayatun muhkamatu akwai ayoyi waɗanda ba sa ɗaukan ma'ana sai kwaya ɗaya hunna ummul kitab su makoman littafi ma'ana duk sa'an da aka je aka dawo aka ce sai an koma za a ga wata aya ta fassara abin da kuke ciki ka ka akai sai ka hutashe sheku sai sa ke hunna ummul kitabi ay marji'ul kitabi ummuka hiya marji'uka alaysa kadhalik lokacin da kake dan kankani in ka fita waje kai yawo ka gina kasa kai karshe urwa za ka koma hunna ummul kitabi ay marji'ul kitabi sa'an ce wa ukharu mutashabihatu akwai wa'azu ayoyi kuma suna da shubha suna daukan ma'ana biyu ko uku me yiwa kaza ake nufi me yiwa kaza ake nufi me yiwa kaza ake nufi wa ukharu mutashabihat sai Allah yake fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ittiba'a al-fitnati wa ittiba'a tawil wa ma ya'lamu tawilahu sai Allah ce amma kaga masu karkata masu zaidi masu subha masu shakka masu nifaka masu komai a cikin zukatansu una ma tashabaha minha sai su maza maza su fassara hadisin manzon Allah ko ayan alqur'ani ko wata magana da kafada da abin da zai dace da abin da suke so don su yi ma kuka ko su samu daman yin abin da suke so sai ce una ma tashabaha minha saboda Allah sai Allah ya tona asirin sai ce me yasa suke yin wannan yace ibtida ibtida al-fitna saboda su tsaya da fitina za ka shekara kana magana kowa ya san inda ka dosa ɗari bisa ɗari da kayi wata kalma tana dawa ta ce yi eh, kaza kaza ya a ibtiza al-fitna wa ibtiza ta'wilihi sa'annan ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah in wannan hadisi sai Allah ya ce al'ayoyin alkur'ani da Allah ya saukar akwai ayoyi waɗanda ba sa ɗaukan ma'ana sai kwaya ɗaya ba zai taɓa yiwa a rikici a kansu ba duk sa'an da kuka samu ayoyi suna ɗaukan ma'anoni guda biyu ko uku wannan yake kaza ko hadisai suna ɗaukar aka ce ku sake dawowa cikin alkur'ani alkur'ani zai ba ku labari wannan abin da kuke ciki kaka akai ga abin da Allah ke nufi in kuna shakka cewa ruhun minhu min litabidiyya litidai ghaya likaza wa kaza wa kaza to ku koma mana a cikin ayoyin alkur'ani da aka ce hunna ummul kitab za ku ga Allah ya ce in huwa illa abdu wani kenan in huwa الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى عيسى إن هو إلا عبد بأسلوب الحصر لأن أساليب الحصر إنما اتفاق المبتدا والخبر في العالمية في التعريف والنفي والإثبات كل هذه أساليب من أسلوب القصر إن هو النبي تبع قوة بني إلا عبد سيد باواني أنعمنا عليه مكن إمتاز إلى من ذنشي وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وأن آية ترى بشكل to abin da ake nufi kenan ba ku fassara wa mutane hadisai ko ayoyi dan san zuciya ba ai je yin aikin haji je kai umra ko da kudin menene ko da kudin menene wallahi tallahi duk sa'an da kake da dukiyar haramu ka je har ka dawo Allah bai karɓar aikin ka ko kaya manzo Allah ce wa zikira rabbi akasa akbara yutilu safara ya je haji kenan ba ko umra ya muddu yadayhi ila samai ya rabbi manzo Allah ce wa mat'amuhu wa malbasuhu wa qudiya bi haramin fa anna yustajabu lahu wannan hadisi tana daukar tana bukatar tawili tana daukar husace guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa yace ku kuwa taron jama'a menene ma matsiyaci wane ne matsiyaci a cikin ku jarrabawa ce ko manzo Allah ya ya ya sako tambaya sai suka ce al-muflisu fina man la dinara lahu wala dirhama sai ka ce masiyaci a cikin mu shine wanda ba shi da ko irin tunanin da kuke da shi yanzu ku zaman da Allah ya a la al mufliku dan tagariyan matsiyaci dan dan matsiyaci tabbataccen matsiyaci shine wanda zai zo ranar lahira bi salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin duk yayi aikin ibada waɗanda Allah ya karba kenan fa aka zabo su ba waɗanda aka watsar da su a jiji ba fa waɗanda aka karba kenan watakila lokacin ya yi su da ikhlasi da halal da menene da menene amma waɗanda aka yi da haram dama ba su cikin lissafi ya zo da wayar na ayyuka baki ɗaya tarbabbu cikin ayyukansu an zaɓo su wanda aiki kaza wata rana ya taɓa yin aiki kaza Allah ya karba ya yayi daidai kuma yayi sa kan sa'a ya aiki kaza ya cika duk an karbe su maimakon a ɗauke shi a sata mashi a da shi aljanna manzon Allah da bakinsa mai daraja mai albarka yake sai a same shi ya zalunci wani ya ci zalun wani ya ɗaya dukiyan wani ya danna dukiyarsu ya wahal da su ya ganna za musu ya yi kaza kaza baki ɗaya duk suna neman bashi a kansa sai Allah shi kenan yaya za a yi ba yadda za a yi ranar lafira a wuce har dabbobi guda biyu akwai a tinkiya karo a rago karo mai kaho da ya je karo da tinkiya ba da kaho ranar lafira sai an yi hisabi sa na ce kunu tura ba abin da zai taba shigewa yana da zalunci tare da shi sai in zalunci ya zama yayi ana yi kai ka guje masa ka kiyaye kanka ka tausaya wa kanka sai a laraba a bincika ga ayyukansa da ya karbabu to ba za a take ke bai aljanna ba wani ka zalunci wani kuma ba naira ba dola ba tsari ba ofis ba rawani ba jama'a ba tabarau ba huda ba komai sai a ɗebo ayyukansa da yayi Allah ya karba sai a biya wani a ɗebo a biya wani a ɗebo a biya wani duk an biya ba su suka waɗannan ayyukan da suka yi su a sa'a sun kare ba su da komai yanzu sauran kuma mutanen da za su zo daga baya kenan ko sakan baki kenan ko wa'annan kuma suna bin shi ba hakkokin suna kan shi don ba mutum ɗaya zalunta ba ba bangare ɗaya zalunta ba ba wani da wani kaɗai zalunta ba kuma kowa ba zai ya fi hakkinsa ba to ku kuma kuna neman sa da hakkoki rallolinsa da aji duk ba shi da ladan komai yanzu sun kare to sai ka taba yin laifi laifukan ka sun kai dubu bara a ɗebo ɗari biyar a ɗora masa an biya ka wannan laifukan kaza bara a ɗebo kaza laifuffukan duk sai a ɗebo a ɗora mai manzon Allah ke sa'an nan a ɗauke shi a tsunduma mai a cikin wuta a saka shi a cikin wuta manzon Allah ke shi ne wannan hadisi yana bukatan tawili dan ne zaka ce mutum ya aiki haji ya dinga zalunta mutane ko menene da menene mutum da ya kawo malamai sadaka in ga malamai sadaka in ke nan sai kai komai son manzon Allah ya bar komai ba son manzon Allah gyara kai zo yi ba ya zai lalata ka ba ba za a taba daukar abinda aka zo a gyara da shi a mai da shi barna ba yasa duk wanda ya faɗa maka wannan ya yaudare ka ya kai ka ya baro wallahi tallahi ranar lahira sai kun jayayya ne shi ne abinda ake ce ma hajjul mabrur amma in ka je da duk dukiyar da ka je zama halal ne ba su ba ko ɗaya a ciki amma da kika je ko ka je shi kenan ai za mu za mu su ne kan tun da ke ɗanki suka je yi hajjin ki ko hajjin ka ba mabruri bane saboda ka bar kasarka ka je ɗakin Allah a cikin Makka a lokacin shaharar harami kuma cikin lokacin aikin hajji inda mutane ke zuwa ko a ya fi mutu laifukan su nan kai ka je ka dauki laifin ka dauki laifin to sai ka dawo kan gurin duke ko da ko ko ko dutsen fai ko a ya wanda ne Allah zai yafe masa eh. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق raja'aka yaumi aw ka yauma waladatu ummu tare da cewa zaluncin da kake wa mutane ka zaluntuwa ne in ka da abin da ka zalunta sa'annan ka tuba taubatan nasuha shine in Allah ya karbe ka tsira fa amma in ka zalunci mutane laifi nawa ke kanka biyu na farko sabawa Allah da kai sabawa Allah da kai illa da sa sa'annan ga hakkin mutane yake an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja lillahi duk wanda ya hajji man hajja lillahi wai me kenan ha eh, ba da ko man hajja lillahi wanda ya aikin hajji danwa ka saba yin aikin haji kowace shekara bana in baka je ba a ce gazawa ce hajjata lillahi ai aka je aikin haji ana samun yin kaza ana yin kaza za ki samu dola, za ki samu canji za ki samu menene wace niyya ta dauke ka zuwa yin aikin yake man hajja lillahi sirrin matsala kenan قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت aikinka na ofis aikinka masana'antarka kasuwancinka sallah yanka har zubar da jini kada ka ce bari a taho don kada yara su ku bari a layya don kada yara su kuka bari a layya don a ta kunya bari a layya kar a ce an gaza Bakai, kai lillahi khalisan liwajhin nas in dan nama ne a cikin ka je an ba ka so nama shi kenan dariya zai maka mako ɗaya an manta al'amura na da yawa yanzu gobe gidi an manta da sai sabon abu ya faru saboda wannan baka yi la'akari ba sai ka ka yadda imanin ko mene ne ka daure ka jure gobe gidi an manta da kai amma sai ai a ce gazawa ne sai to shi kenan ba a ce gaza kuma duk abin da kai ba za ka burge shi ba sai ka gaza duk aikin da kake zamo wa bi zalika umirtu ina ma na bi zalika umirtu Allah na buda illa Allah Wala نشرك da شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله من حج لله دون wanda ya aikin hajji saboda Allah khalisan liwajhi Allah farkon niyya kenan to a dora niyyar mutane a ko falam yarfus da ya jima'i ba har ya gama aikin hajjinsa ya haƙura da matan har ya gama hunkasa ya haƙura da mijin har suka gama ba wai da ya zina ba da ya jima'i da matarsa ba shine falam Fus. wa lam yafsuq da ya fasikanci ba kuma bai dolari wance ba bai zalunci wane ba bai sace fasfon wani ba bai dauki dukiyar wani ba bai kalla bai duk bai waɗannan ba raja'a ka yaumi aw ka yauma waladatu ummi. mahallu shahid kenan duk sa'an da kai irin wannan haji sai Allah ya gafarta maka zunubanka tare da cewa duk haka sai an ɗauka mahmudun alal zunubin lati bainaka alal hukukun lati bai alal hukukin lati bainaka wa bainal ibadi amma hukukul ibadi la tu'fa illa birrad babu fardi mawaqitil hajji yake babin da ke bayanin farlancin mawaqitil hajji inda aka sa duk wanda aikin haji ga inda zai dauki harami حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا لكنا افضل الجهاد افضل الجهاد حج مبرور وانا حديثي مسلسل بالعوائد an karbo daga Aisha yar Talha ita kuma ta karbo daga Aisha binti Abi Bakr as-Siddiqatu binti Siddiq habibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbata أم المؤمنين على رغم أنف أجوال هو نين كما كلمين أنا أيضا أوقتي هو نين كي in kai musulmi ne mumini ne in kai mumini ne na na Aisha uwarka ce da duka rage uwarka kuma mu Allahu akbar haka Allah yake wa azwajuhu ummahatul mu'minin Allahu akbar ba haka Allah yake ba to wannan alqur'ani da yake wa azwajuhu ummahatul mu'minina masu amince da shi ba suna da alqur'anin da yake yayi linka alqur'anin da ke hannun mu so uku babu harafi ɗaya ciki wanda ke cikin alqur'anin mu tabbas ne wannan ba sai babu wani kage ko shakka haka Allah ke ikra bismi rabbika karanta ko wani ne karanta komai amma da sunan Allah kada ka sa son wani ko kin wani karanta komai sai Allah bayyana maka gaskiya mutan da ka zo ka kama mutum ba yadda zai yi kauce ummul mu'minina haka رضي الله عنها قالت duk wanda ya soki mana Aisha ya yaje sai ta da fasikanci mutuncin waye sallallahu har annabi lutu matarsa da aka ce ba ta yaudare shi suka ce a'a yaudara sai ba zina sai ba yadda za a yi wani annabi wani manzo matarsa sai ne matsayin Aisha wurin kawo قالت لنا عائشة أم المؤمنين تتي يا رسول الله يا من ذا الله نرى الجهاد أفضل العمل كنا غني ياكي شين فيين أيكي أفلا نجاهد لذي هنا من جهاد ياكي قال لا كما قال الله تعالى لكنا أفضل أفضل الجهاد حج مبرور كنا دا حج ياكي جهاد دي إلاتي وادكو شين حج مبرور aikin hajji karbabbe wanda aka yi nagarta a ciki ba a saba wa Allah ba da dukiyar da dukiyar da aka tara a hanyar halal هنا حج المبرور محل الشاهد قال سمعت ابو هريره رضي الله ابا هريره رضي الله عنه يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته كيوم ولدته امه ام كيوم ولدته امه irin waɗannan zuru a in ka ga dama ka ce ka yaumi ko ka yauma duk ya dace daidai ne باب فرض مواقيت الحج والعمرة في باب لك بيانا فرضا مواقيت جمع ميقات والميقات هو المكان الذي كل من لا يجوز أن يجاوزه كل من يريد الحج أو العمرة almewaqit jamu ne na mikati mikati shine bigirin da aka ce in zaka yi haji ko umra daga nan za ka ɗau labbaika allahumma labbaika akwai bambanci tsakanin ka ɗaura libasul ihrami akwai bambanci tsakanin ɗaura libasul ihrami da cewa labbaika allahumma labbaika hajjan ko umra libasul ihrami ko ka ɗaura shi ina baka ɗau harami ba tukunna baka shiga baka fara aiki ba sai in ka kai mikati kace labbaika allahumma labbaik to shi ke nan daga nan aikin hajji ya fara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai ya ya saka ma kowa duk mutanen Madina ga inda za su yi mutanen kaza ga inda za su dauka mutanen Yaman mutanen ina ne kowa aka saka musu ma'ana ma'ana aka saka musu haji duk sa'an da za ku zo aikin hajji ko umra in aka kai nan nan za a ɗauki harami in baka biyo in baka kullo ta wannan hanyar ba ka kulla ta wancan hanyar to inda aka saka musu za su ɗau harami kai ma nan za ka ɗauka ba lallai sai su ba duk wanda ya biyo wanda kullo wannan hanya ya halatta ya ɗauki to menene hukunci wanda ya bi inda ya tsallake mikatinsa sa'an nan ya je inda ba ainihin mikati bane da aka ayyana amma ya yi daidai da wani mikati cikin mikaki da aka ayyana menene hukuncin hajjin kamar wayanda suka tsallake barin aswad ko amar ko aswad ko azra suka je suka dauki ihrami a jidda menene hukunci jidda ma mikati ne duk wanda ya tashi daga Najeriya ya jidda ya tsallake mikati ko ya tsallake ba to menene hukuncin sai ya dauki ihrami a jidda الله أكبر ها؟ ها؟ أروى أيوة الذي أنت يا أبو ba sai a gaya maka da an kai wuri kaza an kai wuri sai ka ce labbaik Allahumma sun, nan magana ta tsara duk sa'an da za a shiga jirgi ba haya ba mu muka haya jirgin ba mu muka biya kuɗi ba to masu jirgi in mu ba mu sani ba ai sun san minti kaza za a kai wuri kaza duk sakaci cikin addini shi ga mana wannan ba aikin hajji yanzu duk ba wanda yake daukar harami daga mikati sai an sauka jidda jirgin nan hayo shi kuka yi da mai tuka da masu tuka jirgin da wanda ke cin duk wance ma aiki zai kama ruwa ka sha kama abinci ka ci shine in kace masa dan Allah an kai wuri ka ka ku faɗa mana ce ba za su faɗa ba to amma kace ba wanda ya damu ba wanda ya damu da harkar addini za a je a biya kudin haji an bawa da kujera kaza an je an biya ya je yi kici ya je yi kaza ya je yi kaza amma fara inda zai ɗauki harama aiki ya ji damu ba shi dai zai sauka maka ya je ya dawo abin da ya dame shi ba shi ne ba sun tambaya tambaya hmm? ka taba ganin mutum ya dauke naira dubu mai kallon shi ta ya je ya zuba a cikin ruwa sai ya yi sai ya bincika ya tambaya saboda wannan kuɗi kada ya kalwanta tun daga hukumar alhazai tun daga waɗanda suka hayo jirgin sama tun daga masu wannan duk sai a ce mutanen mu a ibada aikin hajji za su je su ai kun ga da ake yi tun daga makaranta tun a kan hanya tun a ce kaga har aikin hajji din kowa zan so ka jin gane kai rauki harami ba wannan wurin aka kai za kowa ya san aka tashi daga airport Kano nan minti kaza ko awa kaza an kai wuri kaza ba sani ba in aka kai wurin an sani ko ba sani ba da sauran an kusa wurin ke biyar zai ga kowa an kusa tsora kaza a wuri kaza in aka yi ba zai yi ba ba a huta da sabani ba Ta amma ka damu ba ban damu ba bai damu ba ba ta damu ba kuɗin ake so kai da ka da kuɗin ka bashi wajen fasu ya isa ka da kuɗin ka bashi ya isa kai ma ka je ka biya kuɗin, ka je dai a ce kayan aikin haji ko na aikin haji ka kasa kuɗi dubu hamsin dubu mai kyau wannan ya zalunce ka wannan ya zalunce ka wannan amma ba za ka taba zama ita matan ko kai ba za ka taba zama minti goma sha biyar kana koyon ka iya sallah ba za ka iya da sallah da hajji wanne ne gaba sallah كويس قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير منين ايش حكومه ايش هاي kada su gaya muku kada su kada su tilasta masu jirgin sama ma'ana ba za su yi tilasta ba za su yi musu aikin hajji duk ba an biya kuɗi ba ne in suka ce a faɗa wa mutane ba za su yi faɗa ba eh duk kana so tun daga Kano ka daura ihramin ka kai ne namiji aka ce ihramin mace cikin kayanta abinda ba kada ta rufe fuskar ta kada ta sa safa ta hannu amma duk kayanta komai hagwala wala da za ta yi sawa inda ba za ta je ta tafi mutane ba kai wanka ka canza sai ma za ka yi wanka ka ta haji ne akan kowa dan da zai biya naira dubu hamsin ko dubu mai ko menene ya je aiki haji ya je aiki sa da ba ake addinu an-nasiha kullu liman qala lillahi wa ina ma na wa ammatihi ka san lallai cewa wani din nan dubu hamsin ya biya kuma dubu hamsin nan ba sun toshe ake yi ba da wahala ake samu za shi yi aikin haji kuma ni ne mu ne masu hukumar aikin alhazai to ya kamata duk abin da ya fi karfin shi ba zai iya yi ba sai ta hanyar mu mu tabbatar an gyara mu ba za mu samu lada ba mota haka ba to me hana a yi sai kullu kowa ya je hajji ya dawo to ana sabani wannan da jihar ne hajji eh, jidda hajji sa bai ba wannan shi hajji sa yayi wannan ke to ya mu yi mu an kai wurin wani an tsallake wurin ba mu sani ba eh, ya za ka sani tunda baka damu ba kuma ba damu da kai ba mai jirgin ko arni ko bature ko wani ne aka da ba sai fada aikin ba suna da mafi ba a hannun ba aikin san ba za aiki san an kai wurin ana tsallakewa to su faɗa mana kai baka damu ba shi ina ruwan aikin kuɗi yake so to kowa yanzu ai kuɗi yake bauta ko قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وترادق وترادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة an karbo daga abdullahi an karbo daga zaid dan jubair yace ya zo wurin abdullahi dan umar radiyallahu anhu fi manzilihi a gidansa wala hu qusatun wa suradikun ya tarar da abdullahi dan umar yana cikin rumfansa ko bukkansa da tinfida ma'ana yana ya tarar da shi a gidansa fasa altuhu sai na tambaye shi min aina yajuzu an a'tamira ina ya halatta in yi umra qala abdullah dan umar tambayar aka yi ina ya halatta na dau umra yake faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da wata daraja tsakanin ka da Allah sai ka kama hannun dan adam ka hada shi da manzon Allah ya fi ka daraja kada ka taba tsammani cewa kai gwaninta dan kai ne ka faɗa ko kai ne a'a matukan manzon Allah ya faɗa zika faraba har manzon Allah ne yake kaza shine yafi daraja kai ma inda za ka samu daraja فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا إذا من ذن الله يا وجب كاو مثلا النجد قرن المنازل ولأهل المدينة ذو الحليفة كما مثلا المدينة ذو الحليفة ذات الشهرمة ولأهل الشام الجهفة مثلا الشام كما ذات الجهفة وإن ذات أوكافي باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى باب بيان فدر الله مدوكي سركي كوي بزري كنيمي بزري كنوكي بزري تاردكو فإن خير الزاد كثني تبت داهر للي سواه yayyan guzuri shine at-taqwa tsoron Allah madaukaki Allahu akbar dalilin saukan wannan aya mutane Yaman ne sai su tashi ga sunan za su haji ba za su yi guzuri da yake mu mun dogara ga Allah madaukaki sarki shi kenan tafiya sai tafiya suka zo dan adam yunwa ta kone shi bukata sai su suna roƙo shine aka ce wata zawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku yi guzuri ku nemi guzuri ku ɗauki guzuri Ka yi kai fasfo kai abin ka buga kuɗi a canza maka a baka komai da komai ka boye sa'annan kuma ka zamo kana tsoron Allah cikin aikin ka tun daga zuwa har dawowa har abada fa inna khairal zad at-taqwa in babu tsoron Allah babu wani abin da zai tafi daidai babu wani abin da in akwai tsoron Allah yau kuɗin mutum zai faɗi wani sati ko ya wani zai ma wani sata wani yana zuwa hajji ne musamman don yi sata akwai kafirai arna wanda su zuwa musamman don su sata maka da madina da kuma su dawo lafiya ya aka suka samu hita? wa ya tafi da su wa ya musu hanya ya ya aka yi na wannan ba wanda bai tambaya ba da ba da ba قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن إسلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake mutanen Yaman sun kasance suna zuwa aikin haji wala ya na? ba sa daukan guzuri sai mutum ya dau abar ya fa wata ko dan da kansa. babu garin kwaki babu abinci babu komai a ciki yaya ba za ka yi guzuri ba sai sai ai mu mun dogara ga Allah la na tawakkiluna ala Allah mu mun dogara ga Allah to Allah zai ma adarin abinci ne zai sauka ma da ruwan da abinci sama ne ai an ce ko na na ba sai sai ce wa hujji ilayki bi jiz'in nakhlati za ku ta da duka fadiliya fa kuli wa tarabi sai aka ce da aka ce ki girgiza Allah zai so a cikin aljanna ne aka ce kana kwance kana ci shingire wannan ya zazzaro wannan ya tazo wannan kaza wannan kaza amma duniya sai kai harka sai ka tafi ka ne sai sai su sun dogara da Allah su za su je su yaya za ka je kai aikin hajji ka dawo ba ka da abinci in suka iso Madina shi kenan sai su fara suna roƙo suna bara suna miƙa hannu shine sai Allah madaukakin sarki ce fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wata tazawwadu ku yi guzuri ku nemi guzuri fa inna khayra zaj at-taqwa shine tsoron Allah madaukakin sarki rawahu ibn uyayna an amri an ikrima mursalan haka ce ibn uyayna ya rawaito wannan daga amri daga ikrima mursalan Eh? na ce wai za ka dimur madina ta duk ɗaya ne in suka zo cikin aikin haji ko madina ko makka in suka zo madina su yi bara in suka je makka su yi bara ya za su yi madina da makka ne ai ko hanya kuma bara wa za su yi bara hanya daga makka har madina ba za yara duk duwatsu ne sahara ce ba abin da za ka gani dan suka je Madina akwai mutane ne su bara in cikin daji kai kadewa za ka yi bara tare ayar su kuna tafiya ko ko ku ba shi da abinci za ka yi bara in an je Madina sai ai bara in an je Makka sai ai bara da addinin musulunci ba a son kaskanci ba ya goyon bayan kaskanci duk abin da kaskanci ke ciki addinin musulunci ba ya ya fi son musulmi ya zamo mai karamci mai mutunci kuma yana kiyaye mutuncinsa abin da addinin bai kira yake ku innal izzata wa li rasulihi wa lil mu'minin ba haka bane babu kaskanci a cikin addinin musulunci bai halatta mutum ya kaskantar da kanshi ba haka manzo Allah ya ce bai halatta mutum ya kaskantar da shi ba haka ce yaya zai kaga yace mutum ya je ya ta'arrada bil musibati ma la yusifu lahu ka je ka sa kanka cikin musiba da ba za ka yi jurewa ba bayan kai kai daga bayan kuma lokaci waye Allah da na sani da me ne za ka kanka cikin kaskanci sai za iya yi Allah ya hore ma sai kai kada ka yarda ka zubar da mutuncinka wai da ka samu kuɗi ko dan ka samu makani ko daga duk wanda ya zubar da mutuncinsa ya zubar da addininsa ya nika imaninsa don ya samu kuɗi ko don ya samu makami ko ya samu mulki ko sai ka samu mulkin sai ka gaza jin daɗin mulkin har ka gama yasa duk abin da ake so ka zai mutane su zabe ka ka nemi ka yi aikin kirki amma duk malamin da yake maka ya baka nakali ya ka yanka bakin mutu ya ka yanka bakin saniya ya ka yanka jar akuya ya duk babu nakali a jar'a musu waɗannan duk ana neman takarubanci ne zuwa wani shaytani abinda wannan shaytani ke so shine yake so ka yi ba yadda za a yi maka wani abin da kake so sai ka kafirce shi ne sa ka yi alwala da najisa ko kai sallah ba ka kallon gabas sai ka yi wani abin da za ka muna nama addinin ka ko ka muna nama Allah na dabi saboda shi wannan shaytanin aljanin arne ne kafiri ne wannan yake kaje kai kaza ya ka kwana kan bidiyan kan kan karara ya ka binne kaza ya kai ka kawo kaza duk waɗannan abubuwa wallahi sallahi sawa'an malamin tubu ne baka ko mai badosa ne ko mai katan katan ko wanne ne duk baki daya matukan ba daga hannu za a yi maka addu'a a ce Allah ya kaza ko ko a ce maka je ka kai sai addu'a je kai Qur'ani je ka ba wanda zai iya tilasta wa Allah duk sa'an da mutum ya zo ko mace ta zo tana son aure tana son haihuwa tana son haka kai to a sai da za a yi za a roki Allah a san yadda za a yi sai yana shiga cikin zukatansu waɗannan malaman suna da wani shirka tsakanin su da Allah abinda suke so kila sai an yi sai su manta da Allah yasa da wani abu ya tashi maimakon razana ko bai sai to aje aika a samu kafan malamai ai malamin ba shi da dama ai malamin ma'ana ta juyar da ita ba ta mata akida sa'annan kuma duk mashin da kike zuwa wurin malamin boka don neman haihuwa don neman kada miki kishiya don neman kada menene wallahi tallahi sai ya miki kasar sai ya kai ki ya baro sai ya raba ki da addinin ki da mutuncin ki yayi fasikanci da ke ba zai iya taba iya tilasta Allah Allah ya abinda Allah baya so har abada wannan mutta ba za har arna kafiran farko ba sa ishe ba sa shirka cikin rububiyyan Allah madaukakin sarki sun yi tauhidi cikin rububiyya cikin uluhiyya ne suke suke cewa eh kaza eh, wala in sa'altahum kaza kul man rabbu sama duk baki ne sai suke ne la yaquluna Allah Allah shine mai bi mai iko mai bayarwa amma idza qila lahum la ilaha illallah yakfuruna haka ce to wannan da kuka yi imani shine ke halitta shi ke kashewa shi ke azurtawa shi ke bayarwa ko bautata masa shi kadai to nan ne ake samu yake to waɗannan abubuwan namu fa waɗannan gumakan namu fa waɗannan Allah eh, Allah na waɗannan kaza kaza to inda ake samun abin nan kenan tsakanin su da al'umma. to amma al'amari sai zo har tauhidin rububiyya yanzu an wargazar da shi ba Allah ne shi ke iya bayarwa ba akwai waɗanda ke iya bayarwa akwai masu nakali akwai masu bada sa akwai duk baki da waɗanda ke yi ba sai Allah ya yarda ba ina tauhidi duk abin da ka samu sanadiyan wannan ka tabbatar da cewa kullum kana cikin bacin rai har ka hadu da Allah kuma wannan ba zai cece ka ba babu wani malami babu wani makhluki da zai yi belin ka wurin Allah ranar tashin kiyama shi kansa sai in ya tsira